subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin da zarar sunan Allah mai rama mai jin kai. Littafin kurkuku takon karshe kashi na arba'in da bakwai. Bayan komai ya lafa sun sama musu gidan da za su zauna ba su fara bincikarsu ba don sun lura da ba a hayyacinsu suke ba sai dai suna lura da duk wani motsin yaran sun yi matukar yin al'ajabi da irin rayuwarsu ba su san komai ba kamar ranar aka haifo su duniya daga sun ci abinci sai bacci ba zancen yin sallah ranar da Bos ya kunna musu kallo a TV sun ga tashin hankali kuka suka rinka yi ganin bakon abu da ba su taba gani ba a ƙarshe DJ ce ta yi silar mutuwar TV din Chip ne ya ɗaukar masu jazz a matsayin likitan da zai rinka duba lafiyarsu kafin ya bashi aikin sai da ya gargade shi akan kada ya kuskura ya sanar ma kowa ko da kuwa mominsa ce shi yasa Dr. Jazz yake sanar ma kowa nashi wanda silar hakan ya ja har sa Mubarak ya fara zargin shi akan wayar da yake yawan kama shi yana yi ta maganar gidan kaji matsalar da aka samu shi sa Mubarak bai san da zancen aikin da Jazz yake yi ma Chief Owis ba sannan bai san a gidan da Chief Owis ya killace su ba amma yana bibiyar kes din yaran don jin wani hali ake ciki game da bincikensu Allah sarki wannan kenan na gaji da cewa ku min like na gaji da faɗa da comment comment ba laifi amma like kan gaskiya ba kwa like yanda ya kamata na gaji da faɗa kuma ba zan sake faɗa ba in kun yi kun yi in ba ku yi ba ba ku yi ba shikenan ku gani dai a kwaryanku bayan wasu 'yan kwanaki su chief suka tuntuɓi salsabil suka tsare shi da tambayoyi dangane da rayuwarsu bai ɓoye musu komai ba ga baki ɗaya sanar da su wa iyazu billahi kusan zaucewa suka yi saboda tsananin tashin hankalinsu yayi ba su taba jin labarin da ya gigita su ba irin wanda salsabil ya ba su. abu kamar ashirin wasan kwaikwayo amma wai a zahiri yake faruwa zuciyoyinsu sun karaya ainun to a cikin labarinsa ne suka ji ya ambaci sunan angel sun yi matukar girgiza da jin cewa tana a cikin su kuma sun raba hanya da su hankalinsu ba karamin tashi yayi ba musamman mata ce kamar zai zauce jin cewa angel ɗinsa tana a cikin su ba dan zuciyar imani ba da tuni ya haɗe zuciya ya mutu kanin yadda yake kuka kamar karamin yaro ya sa salsabil tambayar shi me ya faru chip ne ya bashi amsa da cewa yarsa ce angel ɗin da yake magana a kai. wani irin farin ciki ne ya lallabe salsabil ganin mahaifin onaisa jiki na rawa ya riko hannun shi tamau ya fara jinjina masa yana faɗin ya gode ma yana faɗin ya gode ma Allah saboda yarinyarsa tana da kaifin basira Allah ya yi mata baiwar da zai yi wuya a samu mai irinta bayan haka ya ce da shi ya kwantar da hankalin shi insha Allah babu abin da zai faru da su saboda suna a tare da garkuwa ya yi imanin in har ba lokacin mutuwarsu ne ya yi ba to ko za su kubuta ba tare da sun cutu ba abin da ya dace shine su taya su da addu'a kuma a bibiyi dajin evil forest inda rabon a gansu shi kansa salsabil din yayi mamakin sa a dajin amma da yayi zurfin tunani sai ya tuna cewa Danish bai san inda zai kai su Unesa ba shi iya rayuwar shi daga gidan kurkukun kaddara sai cikin dajin Evil Forest bai ma taba sanin akwai wasu mutane da ke rayuwa a wajen dajin ba kuma har da karin ba su da tasawirar dajin da komai zai fi zuwa musu da sauki saboda dajin Evil Forest kurman daji ne yana da wuyar sha'ani jami'an ISO jami'an isot sun yi matukar kokarin sun yi matakar kokari wurin ganin sun gano su a dajin kusan kullum ne sai jiragen su sun kewaye shi suna shawagi Allah ne kadai bai nufa za su haɗu da su ba babban abin da ya ja masa anjal dadewa a dajin lokacin da danish yake yin amfani da sihirinsa wurin jigilar ɗaukar su idan dare yayi lokacin sun yi bacci yana yin tafiya mai nisa da su duk dan su nisanta da gidan kurkukun kaddara silar hakan ya ja har suka ɓace hanya suka bar yankin da ya kamata su fada suka yi can wani yankin daban alhamdulillah kun ji yadda aka yi su salsabil suka kubuta daga gidan kurkukun kaddara da kuma yadda aka yi suka haɗu da chief always kuma cikin ikon Allah daga baya sai gashi su masu unesa an ceto rayuwarsu a ranar da sojin Amerika suka tuntuɓi chief da kes din samun yara 'yan Najeriya a daji wani irin farin ciki ne lullube su an ci sa'a a lokacin ya je babban birnin Amerika kuma sai ga labarin tsintar su Unaisa tun kafin su ga su wane ne ransu ya ba su cewar sauran yaran ne kuma zai yi wuya in babu ita a cikin su cikin ikon Allah sai ga hotunan su sun gani wayo Allah tsabar murna lokacin da Chip ya tura ya tura ma touch hotunan su da yake shi yana a Najeriya ko rintsawa bai yi ba a daren ranar suka shaida bayyanarta a tsanake sarsabil ya fara ba su labarin yana duban fuskokin su amin a tsanaki salsabil ya karasa ba su labarin yana duban fuskokinsu waɗanda suka jike sharkaf da ruwan hawaye sautin koke-kokensu ya cika falon ta ko ta ina shi shekar kukansu ce ni kaina ba zan iya misalta zunzurutun farin cikin da ya mamaye zukatansu ba saboda baya faɗuwa abin sai wanda ya gani da idanuwansa kamar an rike kafafuwansu sun kasa motsawa sun kasa sun ga junansu sai kallon yan uwansu suke kamar yadda su ma suke kallon su ashe rai garai, ashe da rabon za su gana da junansu murya na rawa suka soma ambatan sunayensu dj eva yasmin rubina hibba sara mubin labbansa na kirma suke ambatan sunayensu gaba ɗaya rayuwarsu ta prison ta dawo musu sabuwa fal a cikin zukatansu wani irin tsantsar tausayin yan uwansu ne ya kama su jin irin azabtuwar da suka yi a daji ba ku kai kamata ku yi ba Allah ya kamata ku gode mawa da ya sake haɗa ku da yan uwanku da ransu da lafiyarsu tun kafin taci ya karasa maganar cikin sakewar gwiwa gaba ɗaya suka zube kan gwiwowinsu a tare suka yi sujjadar shukur Khadija ce kadai bata yi sujjadar ba hannayenta rike da takalmanta da ta rungumi a kirjinta sai faman zare idanuwanta take tana faman kyakkyauta su hatta yanayin fuskarta ya canza ga dukkanin alamu kwakwalwarta ce ke kokarin tariyo mata wani abu da ta yi losing din shi sai dai kash ta kasa tunawa sai ma kanta da ya fara juya mata lokacin da suka ɗago daga sujjadar suna yi wa Allah kirari haɗi da yi masa godiya fuskokinsu sun yi jawar da su saboda kuka da sauri suka fara rungumar su a jikinsu kamar za su mayar da su cikin jikinsu ɗaya bayan ɗaya suke hogin ɗinsu haɗi da sun batar kuncinsu sautin muryoyinsu masu ɗauke da tsantsar annorin farin ciki sun cika ko'ina a ɗakin haris sai faman tambayar dije yake yi wai fa bai gane ta ba ba shi ba hatta onesa tambayar dije take yi suna ta faɗin ina dije take ba mu ganta ba Salisabil da ke sauraren su dariya ce kunshi a bakinsa da hannu ya nuna musu ita tare da cewa ga ta nan tana kallon ku sai kun yi hakuri da 'yar uwar taku ba lallai ta gane ku ba tun kafin salsabil ya karasa yi musu bayani haris ya nufe ta da gudu ai kuwa ta watsa a guje kamar wanda ta ga wani abun ta ga mugun abu bawan Allah kamar zai fashe da kuka saboda kagarar da yayi na son ganinta muryarsa da shishshekar kuka ya ce Dijana kin manta ni ni ne fa Haris ɗinki na gidan kurkukun Kaddara fashewa ta yi da kuka hankali ya dawo kanta murya na rawa take faɗin wallahi ba kai bane Haris dina ba karya kake yi min ni ban san ka ba Haris dina baki ne ba fari ba kuma shi ba siriri bane gaba ɗaya suka sanya dariya ga hawaye akan face su Dija ni fa baki gane ni ba Onesa ce ta yi maganar tana nuna mata kanta da yatsa maki mata ka faɗa Khadija ta yi wayo Allah ni wallahi ban san ku ba wane ne ku wai ya salsabil ba cewa kai wurin gasar kyau zaka kai mu ba to su waɗannan su wane ne ni sun wani tsare ne da idanunsu suna ta kuka ta faɗa Khadija baki gane su ba Yan uwanki ne fa Salsabil ne ya faɗa yana kokarin fahimtar da ita wata kilisilar hakan ta dawo hayyacinta Dija Haris ɗinki ne fa abokin kukanki mai share miki hawayenki dan Allah ki tuno ni Dija wallahi baki san hauka rashin ki da nayi ba nayi ki, Dija kamar zan zauce har jinya nayi saboda ki tabe masa baki ta yi wallahi ba kai bane Haris ɗina ba ai shi ba haka yake ba dafa kansa yayi da hannu ɗaya zuciyarsa a jagule ce na fahimce ki na san na canza ke ma kin canza Khadija ki kalle ni da kyau ni ne dai wannan Haris ɗin naki harara ta watsa masa tana faman zambara bakinta magiya suka rinka yi mata a karshe da suka ga bata da niyyar bari su taɓa ta aiko da gudu suka nufe ta ga baki ɗaya suka ɗauke ta suka ɗaga ta sama suna jujjuya ta tun tana kuka tana faɗin su sauke ta kasa har sai da ta fara tikar dariya ba don ta gane su ba sai dai jin daɗin abin da suka yi mata sauke ta kasa suka yi da sauri Haris ya rungume ta a jikinsa suka kankame juna ta yi lamo tana faman sauki a jiyar zuciya kamar tana son ta tuna shi sai dai ta kasa riko hannun mu bin Angel ta yi cikin nata idanunsu cike tab da kwalla suke kallon juna ta ji tausayin shi ba za ta taɓa manta abin da ya faru lokacin da za su bar kurkukun kaddara ya yanke jiki ya faɗi haka suka haura kafa suka bar shi fawon Allah ashe har ciwo yayi hugin ɗinsa ta yi a ƙirjinta hannayenta daddafe da bayan shi shi ma ya dafe ta cike da ƙaunar junansu hankalin da nishi bai kai kansu ba ya ba su baya hannayensu suna a cikin na salsabil sai faman sakar ma juna marmashi suke yi wani irin daɗi ne ya lullube kowannensu kai ne salar komai da nishi salsabil ne ya faɗa yana ɗan bubbuga shoulder ɗinsa alamar jinjina duk wannan abu da ke faruwa akan idan Sheikh Imam babu wanda ya lura da shi shigowarsa kenan falon ya tarasta abin farin cikin da ke faruwa hakan ya sashi tsayawa a bakin kofar yana kallon abin tamkar yana kallon abin da yayi matukar faranta ransa hatta touch da big guy marmashi ne dauke akan fuskokinsu. kamar waɗanda aka yi wa albishir da gidan aljanna babu wanda basu burge ba a cikin su sun tausaya wa rayuwarsu ga wani irin son yaran da kaunarsu ta yi mamaye zuciyoyinsu ummin amerika da ke ta kallonsu idananta sun yi jawur saboda kukan da ta sha dama bata jima da gama yin shi ba gaba ɗaya idanuwansu na akan prisoners da ke ta tsalle-tsallen farin ciki a tsakar falon suka rarriƙe hannayen junansu tare da kewaye kawunansu suka haɗa su guri guda gwanin ban sha'awa yadda ka san fararen faranni a gaidin tsafarken ken da suka yi cikin harshen larabci Sheikh Imam ya fara karanto musu addu'o'i yayin da yake karasa shiga cikin falon gabaki ɗaya hankali ya dawo kan shi da sauri suka raba kawunan su tare da ɗaga hannayensu sama suna amsa masa da amin amin mutum ɗaya ne baya amsa addu'ar Sheikh Imam wato da shi. har yanzu bai matsa daga gefen salsabil ba bayan ya gama jero musu addu'o'in kowannen su ya shafa akan fuskarsa kafin su sauke hannayensu sautin takalman mutanen da ke shigowa falon ta ja hankalinsu ga dubansu cif ɗin da ke girka abincin gidan ne suka shigo hannayensa riƙe da katon cake stand mai hawa bakwai an ƙawata shi yayi yi matukar jin hankulinsu bayan sun sauke musu kek ɗin akan glass table ba su tafi ba tsayawa suka yi don a shagalin da su cikin harshen turanci ɗaya daga cikinsu cif ɗin ya ce muna taya ku murnar haduwa da 'yan uwanku kuma muna taya ku murnar samun 'yanci a rayuwarku sannan muna yi muku fatan Allah ya dawwamar da farin ciki a rayuwarku gaba ɗaya suka haɗa baki wurin yi musu godiya bismillah wannan naku ne chief ne ya ba da umarnin a haɗa muku kek saboda ku ji daɗin yin shagalin murnar ganin 'yan uwanku ɗaya daga cikin chiefs ɗin ne ya faɗa bayan allah saboda farin ciki hawaye ne suka cicciko idanuwansu waɗanda suka kumbura saboda kukan da suka sha hannayen sarki cikin na juna suka kewaye kek ɗin lokaci ɗaya wani abu ya faɗo musu a ransu wanda ba komai bane face farkon zuwan sabbin prisoners gidan kurkukun kaddara ba za su taɓa mantawa da lokacin ba har abada ranar da giant suka kawo musu kek suna ta murnar yanka shi a karshe majanun ya yi ajalin shi cikin shekar kuka jamima ta ce jenny ina majanun dina, shi bai dawo ba ya kamata shi ma ya zo tun da su jama da suka mutu sun tashi kuma tunta jawur ta yi maganar gaba ɗaya ta karya musu zuciyoyinsu jamima wanda ya mutu baya dawowa sai dai idan dama kwanansa ne ba su ƙare ba majanun ya mutu ba zai taɓa dawowa a wannan duniyar ba amma insha Allah za mu haɗu da shi a gidan aljanna yayin da unaisa take yin maganar ba komai take tunawa ba face fuskar majanun da unaiza hakika ba za su taɓa mantawa da farkon zuwan ta gidan kurkukun kaddara ba lokacin da ta sauko kan star cikin shiga ta school uniform red color yar gayu da ita wayayya ta goya bak ɗinta a bayanta Muryar ta ce ta soma ima Unaiza gizo a ta. Hi, I am Unaiza, ‘yar gidan dadi. Can I know you? That's impossible. Ai ni bana sharing sosan wanka, kuma bana wanka in ba a cikin beton ba. Kai ni kan zan koma gida. Because dadi ba haka ya kwatanta min school din ba. Ya ce min fa komai irin na gidanmu ne. But why na ga bambanci? Rantsa ido Unaiza ta yi yayin da take jin wani irin kewarta a zuciyarta. ta yi fatan a ce ga baki ɗayansu ne suka rayu sai dai kash Allah baya barin wani dan ya ji daɗi siraran hawaye ne suka wanke fuskar Sajid tunawa da ‘yar uwarsa Gabriela waɗanda a halin yanzu ba shi da tabbacin tana a raye ko ta mutu lokaci ɗaya sautin muryarta ya so mu cika kunnuwansa farkon kasancewarsa a gidan kurkukun kaddara lokacin da za a raba su da junansu tana kuka ta ce my bro ka kular man da kanka duk da za a kai ni zan dawo wurinka kowa da abin da yake tunawa a ran shi ganin jimamin nasu ba mai karewa ba ne ya sa shek imam yi musu nasiha mai ratsa zuciya ya rinka jawo musu ayoyin alkur'ani yana fassara musu har sai da ya ga sun samu nutsuwa tukunna ya dakata waye zai fara yanka mana kek din bus ne ya faɗa yana kallon su don jin zaɓin su har suna bada har suna haɗa baki wurin furta unaisa idanunta a ce ta kalli faces ɗin yan uwanta kafin ta sanya yatsun hannunta da ke touch ya ya yunkura zai riko hannunta don ya taimaka mata ganin hannunta na kyarma tunawa da danish ya sa shi fasawa don har yanzu bayan shi bai daina yi masa zugi ba a hankali ta janyo kek ɗin tare da ɗagowa tana kallon su idanuwansu duk suna akanta ta ma rasa wa za ta fara ba ma kek ɗin duk da akwai wanda zuciyarta ta aminta da cancantarsa satar kallonsa ta yi nan take idanunsu suka shiga cikin na juna an cilki ba shi an cilki ba da shi ya cancanta ki ba mawa muryoyin sajid ne suka cika kunnuwanta kau da ido ta yi daga kan danish ta kalli dadinta limshe mata idanuwa ya yi alamar ya amince mata murmushi ta dan saki har dimple ɗinta suka loba matsawa ta yi kusa da danish ta miƙa masa kek ɗin ya bude karamin bakinsa ta sanya masa gaba ɗaya suka so matafa musu bayan ta kara cirar wani kek ɗin ta miƙa ma dadinta ya ce daga bisani ta miƙa ma haris wukar ya karɓa ya datsa kek ɗin ya sanya wa Dija a baki wani irin farin ciki ne ya lallabe su bayan ta gama taune na bakinta ya bata wukar dan ta bashi abinka da mai taɓin hankali maimakon ta karba wukar sai ta sanya hannu ta ɓallo kato ta duma masa a baki har cikin hancin sa ya shiga gaba ɗaya suka sanya dariya cike da nishaɗi. Karɓar wukar batul ta yi ta ballo kek ɗin, ta ba ma mubin a baki ya ce kafin ta sake gutsuro wani ta miƙa wa mubina ita ma ta ce ɗaya bayan ɗaya duk sai da suka ciyar da junan su kek ɗin tunawa da anti ummin su da ke ta kallon su yasa batul ta sake karɓar wukar daga hannun sara ta yanko kek ɗin ta je gaban ummi ta miƙa mata murmushi ta sake tare da riko hannun batul ta tura shi a baki tana taunarsa ɗagowar da za ta yi kwatsam suka haɗa ido da shek imam da ke ta satar kallonta duk sai ta ji jikinta ya yi mugun yin sanyi tuni ta ji wasu hawaye sun cika idanuwanta muryar ta na rawa ta ce da batul baki ba shek imam kek ɗin ba tana faɗar haka ta yi saurin juyawa ta nufa hanyar komawa bedroom ɗinta sam ya kasa janye idanuwansa daga kallonta hatta su touch sai da suka lura da kallon ummi da yake yi sai dai ba su kawo komai a ransu ba jiki a sanye batul ta ƙara yanka wani kek ɗin ta je gaban shek imam ta miƙa masa sai da ya fara ɗaura tafin hannunsa a kanta ya ɗan shafa shi ya furta Allah ya yi miki albarka kafin ya buɗe baki ta saka masa kek ɗin murmushi kowannen su ya sake gwanin ban sha'awa da zolaiha bigga ya ce yau an nuna min wariyar launin fata ni babu mai bani ke kaɗan. da sauri sajid ya ce zan baka girgiza kai yayi amsori ni mace nake so ta bani ba jinsi na ba dariya suka sanya ga baki ɗayansu harara boss ya ɗan jefa masa cikin muryar raɗa ya ce kai ba na son iya shege ba halan ta zurancin naka ne ya motsa yar dariya yayi har hakoransa suka bayyana ni ba zan ba ni zan baka kek din jamima ce ta yi maganar da karfin hali fuskar ta sharkab da hawaye gaba ɗaya suka sanya dariya matsowa bigga yayi tare da kai hannu ya dauki jamima kafin ya bata wukar ta yanka ta bashi a baki shi ma ya karba wukar ya ballo kek din ya sanya mata a baki sautin tafin su ya cika falon wannan ranar shagali suka yi babu kakkautawa yanda ka san gidan biki Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren safa da marwa take a tsakar ɗakinta fuskar ta ɗauke da tsantsar farin ciki gaba ɗaya ta shigala da tunanin 'yar ‘yarta Angel sam ta manta da zancen tafiyar su Zumuɗi ya hana ta zauna jira take Anila ta tura mata da hotunansu duk ta bi ta kosa da sanganin fuskar ta. Jin karar shigowar sakonni ta WhatsApp ɗinta ta buɗe ne yasa ta yi saurin duba screen ɗin wayar da ke rike a hannunta. Wayyo Allah daɗi, tsabar zumudin ta buɗe sakon Alina ya tsin hannunta har ma suke yi lokacin da ta daura idanuwanta akan hoton Unesa kafafuwanta kasa daukar ta suka yi a wani sulo ta koma gefen gado ta zauna hannunta ɗaya dafe da bakinta take kallon hotunan Unesa yayin da zuciyar take harbawa da karfi karfi tunda take a duniyar nan ba ta taba jin son wani dan adam fiye da yanda take son yarta yarta ba duk da ba su taba haduwa ba amma ta ji wani irin mahaukacin son yarinyar na ƙara shigar zuciyarta hotunan da Alina ta turo mata na Unesa tun tana jaririyar ta nannaɗe cikin farin tawul har da hotunan birthday ɗinta lokacin da ta cika shekara goma a duniya sun yi kyau hotunan kamar lu'ulu'u wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyar a akalla ta shafe mintuna tana kallon hotunanta kafin ta buɗe na baby Junaid ɗin Alina murmushi ta sake tana kallon kyakkyawan yaron kamar sabon fure ya kwanta mata aranta ba kowa ne ya faɗo mata aranta ba face Fatimar yayin shirin. ita kaɗai ce babu a cikin su a hankali ta furta allah sarki aisha ke kaɗai ce babu jininki a raye mun yi babbar rashi allah ya ji kan fatima allah ya sa mai ceto ce idanunta cike tab da kwalla ta yi maganar binanzar zaman me kike yi ras ta ji gabanta ya faɗi jin muryar hajiya laila allah sarki wannan kenan duka da ka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba don jin yadda labarin za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin ƙai littafin kurkuku takon ƙarshe kashi na